أجل بالقرآن من قبل أن يقضي إليك وحي وقل ربي زدني علما صدق الله العظيم التكبير التكبير ina jin wata gida generator ɗan wadda fashe to wata gina yar bid'a ce Allah ka gafarta mana daga nan muka shiga jamhuriyar Nijar inda muka je wani gari da ake cewa Asuje a nan muka samu 'yan uwa sun zo daga sassa daban-daban daga ko'ina a jamhuriyar Nijar. Wasu ma sun taso tun daga birnin Abidjan a can ƙasar Côte d'Ivoire, irin su Sheikh Abdulsalam. Shugabannin ƙungiyar kitabu suna sun taso tun daga birnin Niamey, irin su Sheikh Shu'aibu Muhammad. a nan aka yi intiƙaƙun sake nani a garin atuje a nan aka yi wa'azi da daddare har zuwa wajen karfe ɗaya na dare washe gari aka yi wa'azin mata sannan muka bude masallacin juma'a bayan bude masallacin juma'a daga nan muka wuce wani gari da ake cewa dogarawa a nan cikin jamhuriyar Nijar mun isa misalin sallan magariba inda aka yi wa'azi da daddare abin zai ba ku sha'awa kwarai da gaske mai girma sarkin dogarawa yana wurin firfe wato kaman gwamnan jiha yana wurin sj na prepare yana wurin comsel yana wurin secretary to the state government da comsel commissioner of police da seve shi ma yana wurin bayan ɗinɗe <laughs> jama'a maza da mata da suka halarci wa'azi bayan an yi wa'azi an tashi washe gari aka yi wa'azin mata inda dubban mata suka taso daga sassa daban-daban da ƙauyuka da sauran wurare duka aka taso bayan mun tashi daga wannan wa'azi muka rankayo muka wo katsina mun shigo garin katsina jiya cikin dare ba zo mun halarci lakcoci da ake yi wa wato samari da 'yan mata bita ta shekara-shekara domin ba su capacity building akan zamantakewa na aure bayan mun lakca a wurin sannan da yamma muka zo saukan ‘ya'yanmu da suka haddace alkur'ani mai girma ‘ya'yan sheik yakubu musa hassan kazina sassu sunna wanda aka gabatar a wannan makaranta yanzu kuma da dare aka ce akwai bukatar matasa su ma dan kade musu kura to ina addu'a wannan taro namu Allah ya sa masa albarka shi da tijo Sheikh Yakubu Musa Hassan Katsina sautin sunna mana addu'a Allah ya ƙara wa rayuwarsa albarka. Malar rayuwa ta yi kyau, a yau kawai rukunin yayansa da suka haddace Qur'ani a wannan zangon da yaya da jikoki mutum goma sha uku. Rayuwa sai dai a ce masha Allah na. Allah ya sa wa karatun da suka yi albarka. To ku saurara ku ji. Idan kuka tuna tun farkon wannan shekara, na taɓa gaya muku cewa wannan shekarar shekara ce ta zagin malamai ba su da ba tuna a nan katsina na gabatar da wannan lakca a kan dahar me yasa na ce saboda shekarar zaɓe ce shekara ce ta siyasa 'yan siyasa kuma malaman suna mun ba su wahala 2015 sun gama fido kuɗi muka sallame su 2019 nan ma muka fito aka ɗauki ba daɗi muka kewaye ƙasa muka isar da saƙo al'umma ta karbi saƙon kowa ya san cewa ba don tsayi wadda ƙungiyar izala ta yi a wancan karan ba yana da wahala wannan gwamnatin ta ci zaɓe amma tsayuwa da ƙungiya ta yi aka samu taimakon Allah maɗaukakin sarki aka samu nasara to wannan abin ya damu 'yan siyasa wannan ya yasa suka da tarko yaya za su yi kamera na zaɓe su zubar da mutuncin malamai yadda malamai in sun kira matasa da jama'a ba za su ansa ba to abin da sani ba shine sun riga sun makara too late to cry when the head is cut off sun riga sun makara kuma makarar ma makaran kubara wannan ne dalilin da ya sa tun daga lokacin ake ta bin hanyoyi daban-daban na ya za a zubar da mutuncin malamai musamman malaman ƙungiyar izala musamman malaman ƙungiyar izala masu bin yanar gizo za su ga kamar duniya za ta tashi akan alamar Ahmad suleiman wai saboda yayi wa atiku addu'a sannan ya bar atiku ya sake koma wajen tinubu ya yi wa tinubu addu'a da labarin tambaye ku ana rama ahmad suleiman shine mutum na farko da da yana wata jam'iyya ya bari ya koma wata jam'iyya to me yasa sauran ba a zage su ba sai ana rama suwaye manya-manyan 'yan siyasar najeriya duk manya-manyan 'yan siyasa da ake da su a Najeriya in ban da 'yan kaɗan a cikinsu irin su Ahmad Sani Riman Bakura irin su Abdulaziz Yari Shatiman Mafara wasu 'yan kaɗan mafi yawansu babu wanda bai canza tafiya ba mai girma ɗan takarar shugaban ƙasa a jam'iyyar PDP Alhaji Atiku Abubakar ni na san 2015 ya tsaya takara a jam'iyyar apc ƙarya ne da aka tura gaba ya fita ko ya fita ba ya koma wace tafiya ya sake koma jam'iyyar pdp ya tsaya takara ita kan apc da ya tsaya a 2015 kani wannan lokacin ya yi mataimakin shugaban ƙasa wa Obasanjo a wata jami'a a PDP. Da suka samu matsala ya bar PDP kuma bai shiga ANPP ba ya kafa sabuwar jami'arsa. Haka ne? Da aka tura gaba ya sake barota ya koma wata jami'a ya sake koma wa PDP sannan ya sake baro PDP ya dawo APP. sannan sake baro APC ya sake komawa PDP Ɗan takarar jam'iyyar kayan marmari mai girma injiniya rabiu musa kwankwaso ya yi gwamna a jihar kano a jam'iyyar pdp ƙarya nake daga bayan hida ya koma wata jam'iyya ya dawo apc ko bayan ya dawo apc ya tsaya takarar sanata a apc ya ci zaɓe daga baya kuma da aka samu matsala ya sake barin apc ya koma ina ya sake komawa pdp daga baya da ya samu matsala a pdp ya gaba ta gamsar da shi ba ya sake fita ya gaba sabuwar jam'iyyarsa ita ce mai nnpp duk masu zagin alaran Muhammad su da din waye zagi wayannan tana ya kace ai ba malamai bane to mai girma sardaunan Kano Malam Ibrahim Shekarau shi ba ba malami bane yayi gwamna shekara takwas a jam'iyyar ANPP ko daga baya fice ya koma PDP ya minista a zamanin jonathan a jam'iyyar pdp ministan ilimi haka ne da aka tura aka tura ya sake fushewa daga pdp ya dawo jam'iyyar ndc da suka zo suka samu matsala da mai girma gwamnan kano ya ga bai gamsu ba ya sake fushewa daga apc ya koma mai kayan marmari nnpp nan ma da basu fahimci juna ba da mai girma injiniya rabi musa kwankwaso ya sake ficewa daga nan ya sake koma ina pdp ya zira cikin pdp wai ya zage shi jam'iyyar nan duka wace haka gani a ƙurani ba har harkokin nema abinci ba ne duk wanda ke gwagwarmai a cikin jam'iyyar nan mai ake nema su ci zaɓe su samu abinci me bambanci kana sai da dankali kaga dankali bai tafiya ka fasa ka koma gwaza da ka samu matsala ka bari ka koma gwanjo da gwanjo ya kakare ka koma takin zamani da ya kakare ka koma kabu kabu ka koma agwagwa da buje. me bambanci cikin wannan amma wa kuka ji an zaga sai ana rama Ahmad Suleiman wai saboda da yana tare da mai girma wazirin Adamawa Atiku Abubakar a PDP ya masa addu'a daga baya kamar yadda ya bada labari ya samu matsala da waɗanda ke tsakani ya ga abin ya kakare ya gudu ya sake koma abc ya jirgin dubu yana ganin kamar can zai ɗan fi gurgura ya je masa addu'a to mai laifin shi inda duk wanda yake mafi laifin shi mai laifin shi kenan matsalar guda ɗaya ce mai neman kuka an jefe shi da kashin awaki ai rasa yadda za a yi a zagi malaman sunna a zagi malaman addini bari a yi amfani da 'yan dama da aka samu wani adaban ma ya yi wani addu'a ya koma ya yi wani addu'a da kuɗe na nake ji yana cewa wannan addu'ar tun da abin barin siyasa ya yi waka ce sunan Allah ba ka kira mai faɗi wanda magana kuma kan mimbarin juma'a yake faɗa maluma nawa ne yanzu suke hawa mimbarin juma'a su wa takararsu kamfen a kan mimbarin juma'a ba ku taɓa ji ba waye zage su su ne ke nufi ba siyasa suke ba tun da wanda kake so suka yaba abin da za ku na faɗa muku wannan farawa aka yi ba ƙarewa aka ba musamman ma da aka ji ƙungiyar izala har yanzu ba ta magana akan siyasar ba kullum abin da muka ce a ta addu'a ya Allah ‘yan takarar nan da Atiku Abubakar mai girma wazirin Adamawa da Bola Ahmad Tinubu da mai girma injiniya Rabiu Musa Kwankwaso waɗannan guda uku da dukkan su musulmai ne ƙarya nake ya Allah duk wanda ka san mulkinsa a Najeriya zai zama alheri gare ga Najeriya da addinin musulunci da musulmai ya Allah ka bashi duk wanda ka san ya samu wannan mulkin mulkin zai zama matsala wa Najeriya ya zama matsala wa musulunci ya zama mana matsala wa al'ummar musulmai ya Allah ka hana shi wannan ita ce addu'ar da shugaba ya bada umarni mai tai Ya ce mu ta yin wannan addu'a har Allah ya haska mana mu ga waye kamata mu rufa wa baya idan kuma muka ga wanda ya kamata mu rufa wa baya za mu ba ku umarni mu ce ga wanda iya fahimtar mu tsakanin da Allah idan aka zaɓe shi zai taimaki Najeriya zai taimaki musulunci zai taimaki musulmai iya istihadi za mu yi muna iya yin daidai muna iya yin ne kuskure saboda ba mu shiga cikin zuciyarsa ba amma iya abin da muka gani na zahiri da fahimtar mu da shi za mu yi aiki wannan umarnin zai zo ƙasa gaba ɗayanta za ku biyayya za ku biyayya duk wanda tsakaninsa da Allah idan umarni ya zo zai biyayya daga hadu ya ce Allahu akbar الله أكبر الله أكبر الله أكبر ‘yan dagaji kun makara ba ku ba san me ake cewa izala ba to ku saurara ku ci ina shigowa daga Najeriya abin da aka fara turo min shi ne kilif na wani limami wallahi ban taba ganin shi ba ban taba jin sunan shi ba kuma duk wanda na tambaya sai su man bai taba ganin shi ba bai taba jin sunan shi ba ya hau kan mimbari ya faɗi abin da ya ga dama akan shugaban izara na ƙasashen abdullahi balalau ya faɗi abin da ya ga dama a kaina ya faɗi abin da ya gara ma kan yan izalan ma kuma a ciki ya tabbatar mana ba ɗan izalan bane shi don cewa ke ku yan izala kun ji kunya kenan shi baya ciki ba shi ne damuwata ba ba ce in kaji yaro ya ce makahu ya ce a yi wasan jima ya taka dutse duk wanda kaga ya fito zai maganganu irin wannan ba shi za ka kalla ba waye shi kuma mun san masu shi masu sa ire-iren wayannan mun san su kuma za a zo lokacin da za mu kira muku sunansu a kan mimbari mu tsinewa wa ta albarka kuma mu tasa su gaba sai mun ga bayan dukkan wani political ambition su a Najeriya. da ubangiji amma da yake matsorita ne idan za ta saka ba za ta yi ta sa wani babban malami fitacce ba don sun san in ka sa babban malami fitacce ya taba mu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un mu ko lokacin za mu fito mu mata tonar siliri mu masa fadabdama alaihim rabbuhum bi dhanbihi fasawa to ba za su yi tafi wannan ba sai ta nemo wani banza wani zakarai kamar yadda 'yan boko haram suke yi idan za su ba da bom je a jefa ba za su samu mai hankali ba sai su samu yaro ko yarinya mara hankali mara wayo sai su ɗaura mata sai su tura ta idan kuka kama ta ku sai da za ku yi da ita in kun cewa ya sa ki ta ce bata sani ba in kun ce ku doke ta bata kai a dake ta ba in kun ce ku daure ta bata kai a daure ta ba to yadda suke yi haka waɗannan 'yan siyasar da ke turo irin waɗannan banzan suke yi ba za su turo wani malami mai tasiri da aka san shi ba sai su samu wani banza wani zakarai just a zero behind a decimal point sai su turo shi zage ku idan kun mai da masa martani kun ma mai da shi yanzu an san shi da ban zare babu wanda ya san shi in kun mai da mara martani kun mai da martani kun yi wa banza martani in kun ce bari ku kamo shi ku kawo shi gaban kotu ku tabbatar da kasashen da ya muku a daure shi in kun daure shi yanzu kun daure banza dama dan tasha ne dan iskan gari ne banza ne dama sai zama an daure kashi ko an bata igiya ko gane wanda shekartaka take shi kuma wata kila iya abin ce fa ya gaba shi shi na gaba in ka sa an daure shi ya mutu wasu daga wanda ya rigima da su ta biyu gwamna aka daure shi wai wanda ne babban mutum ne tunda har ya rigima da su alhali wani banza ne a gefe to irin su irin su suke zabowa sai sun samu banza da su turo wanda in kai mai martani da kai ka masa martani ba in ka kamo shi ka ce ka gurfanar da shi ka ba ta kanka dama shi bai da aiki idan iskan gari ya kawai ya samu matsalaci ya makale kun gane karatu to amma duk da haka zan yi magana kaɗan ba saboda shi ba saboda waɗanda suka turo shi sannan kuma shi ɗin ku jira ku ga matakin da za mu ɗauka za mu ɗauki matakin ba don shi ba don gina waɗanda su tuka turo shi su samu inda za su dalle ko kansu jama'a su gansu cikin magarin da yake faɗa shi ne ‘yan izala musamman shugaba balalau da kabiru gombe sun je wajen janar buhari sun ci kudi sun ci kudi bayan sun gama cin kudi suka bashi suka tafi wajen atiku atiku ya ba su kudi ya ba su kudi sannan ya saya musu motoci ko otis ko otis suka raba wa malumansu sannan suka sake cin amana a tiku suka sake koma wajen bola ahmad tinubu nan ma suka karbi kudin shi suka ci kudi suka ci kudi ko ba su maida wa tuku abubakar da motocin shi ba da kudaden da ya ba su zancen su can banza ne to amma duk da haka za mu faɗi kalma ɗaya kudin bai faɗi nawa ba ne bai faɗi ya aka yi aka ba mu kudin ba akawun aka sa mana ko ka turo mana aka yi in akawun aka sa mana a wani banki in turo mana aka yi wa aka ba ya kawo in hannu da hannu aka bamu a ina aka bamu bai ke gobe akan wannan ba to amma akalla ya ce a ko abubakar da girma jirin adamawa ya raba mana motoci ko buhari kudaden da ya ce munci munci wajen buhari bai faɗi da aka yi mutu kuma ka ci kuɗin ba bai faɗi adadin kuɗin nawa ba ne sannan da buhari da ya sake ba mu kudin a banki ya sa mana ko a ina ne aka ba mu ta ina bai ce gobe ba suna da dabarbarun da suke yi da dabarbarun suke ce menene dabarbarun bai faɗi dabarbarun ba mun je wajen bola ahmad tinubu shi ba an ci kuɗi bai faɗi da wani kuɗin ba bai faɗi ta wace hanya aka ba mu kuɗin ba watakila mun gurfanar da shi gaban kotu zai faɗa in Allah ya yarda amma dai bai faɗa ba yanzu to kamin lokacin ina challenge da duk wani ɗan siyasa da ke Najeriya duk wani ɗan siyasa da ke Najeriya ina challenge na shi na kife da ƙwarya ban ɗauke ko mutum da ɗaya ba duk ɗan siyasan da ya san jinar buhari ya ɗauki ƙwandala ya ba mu kamin mai kamfen a zaɓe shi ya fito ya faɗi ƙwandalar da inda aka ba mu da yadda aka ba mu ita in ya rufa mana asiri allah ka tsini masa albarka duk wanda ya san ƙwandala da jinar buhari ya ba mu don mu zaɓe shi ko mu masa kamfen ya rufa mana asiri bai fito ya tona mana asiri ba Allah ka tsine masa albarka don ya cuci al'umma na yi wa a nan katsina haka ne na yi wa a nan katsina nake jiran buhari daidai da ofis na sharar banɗaki bai taɓa kiran ƙungiyar izala yake saboda aikin da kuka mun ga ofis na baku domin ku rika samun wani abu ta hanyar ofis ɗin ku rike hanyar ku ta da'awa ba idan akwai wanda ya sani ya tona mana asiri ban ce muku babu wani wani ahalin sunna a cikin gwamnati ba in an ɗauki wani halin sunna a gwamnati an ɗauke shi ne saboda su. ba saboda mu ba kuma ba mu ya wakilta ba kuma shi ma ya san bai wakilce mu ba kuma idan ya taɓa ɗaukan kwangila ta naira goma ya bamu shi ma ya fito ya tona mana asiri in ba haka ba Allah ya isa ba mu fi masa ba duniya da lahira kowane ne na faɗa nan katsina na maimaita a sakwato na maimaita a jigawa har yau an samu mutum kwana ɗaya da fitowa kaduna Zariya ba inda ban zage najeriya na faɗa ba akwai wanda ya taɓa fitowa sai kawai wani banza da babu wanda wani banzan a banza wai sauna kira mana sha sha sha in kaga sha kare kuɗin huta ne wai shi da yanzu yake magana a madadin najeriya cewa babu janar buhari ya ba mu kuɗi bayan bayan janar buhari ya zama shugaban ƙasa ku sai ku na yi challenge ɗin najeriya gaba ɗayanta da kowace ɗan siyasa idan janar buhari ya taɓa ɗaukar kwangila ko da ta fiye tissue paper Ya ce, izana ga fangila na ba ku ta fiye toilet paper don ku ci riba ku yi aikin da'awa don Allah in ka sani ka tona mana a na yi challenge Najeriya gaba da yanta kun san dalilin da ya sa mai magana yake faɗa saboda shi ai kamar yadda kake haka tunaninka ka yake shi aikin da yake yi watakila kwangila aka bashi ya karɓa ya sa aljihu dole ya ɗauka cewa ba sauran mai idan Allah kowa ma kwangilar aka bashi na yi challenge Najeriya gaba yanka da a ce an ba ƙungiya kwangila da yanzu Najeriya ba ta kama da wuta ba da yanzu ba a fito ba kamfanin al'ahali security ministan abuja ya ba su aikin gadi sai da aka fito kamar za a kona najeriya cewa an ba kamfanin shek balala kwangila sai da ya fito da aka fito da takardun kamfanin aka samu ya taba rike chairman da board of trustee da kamfanin daga bayan resigning sannan wutar ta mutu gadi ma aka ba kamfani ana zargi yana da alaka da shek balalo aka tada gore kamar najeriya za ta tashi shi da za a ɗauki kuɗi ko kwangila ko wani abu ya bamu najeriya ta zauna shiru muna fakan allah ta'ala yanzu kai na fashi da kake wannan maganar inda ka san wata kwangila ko wani kuɗi da aka ɗauka aka bamu da hakkan ɗin baka fito da shi ba me yasa aka gagara saboda kare banza ce da wufi na'am na tsaya nan na gaya muku manya-manyan project da ƙungiya ta yi mun gina katafa da masaukin baƙi a abuja ba gudun wajen da buhari ta kwaddala ce na gaya muku kuma gaya muku ba mun yi sunna tv abinda mun yi manara tv ba gudun wata ko kwaddala ce mun yi manara tv da turanci ba gudu mota a ciki mun yi manara rediyo ba kwaddarasa a ciki muna gina su university wallahi kwandala kwandala kwandala gwamnatin dariya ba ta babu abaci yan kasuwa da suke babu gudunmuwa mun gina katafarin da masallacin juma'a a birnin tarayya abuja allah ka saka wa janar buhari da alkhairi har abada ba za mu manta ba shi ya zo da kansa ya buɗe mana masallaci mu a wajenmu wannan ya fi ya ɗauki miliyan ɗari ya bamu shi da kansa ya zo jagoranta ya buɗe mana masallaci amma ne ba da kokobo ba in kuma akwai wanda ya san kobo da ya bamu idan ya rufa mana asiri Allah ya isa ƙattin banza ƙattin wafi marasa addini ba abin da ya dame ku da addini sai kullawa ba musulunci sharri da kullawa masu awa sharri aikin ku kawai kenan yanzu abin ya lalace wai da malama kuke amfani sai a samu ɗan tsugurgurin neman yiwa za ta kashe shi a dan ba shi wani abu ya sa aljihu kawai yanzu ya hana shi ne yana zagin mutane wallahi babu wanda ya sai taba mu ba kiro ba haila yake ba ba wanda ya sai mana ƙarya ya taɓa mu ba jiro ba wannan sharan fage ne da kake yi daga yanzu an buɗe layi daga nan haɗa zaɓe wanda ya raga mana Allah ya isa ba mu yabe ba kuma wallahi daga ran da kace zaka zagi ƙungiyar izala kungiyar da'awa da maluma ta daga ranar tausayin ka nake ji saboda na san aikin da maluman suke yi ba irin shi kake yi ba Allah yana kishin aikin da suke yi Allah ba zai baka ka zauna lafiya ba watan kunyatar ka ya kama ka jira bala'i da zai same ka ƙarya nake duk wanda suka taba mu a baya wane ne bai shiga bala'i ba yanzu har shi wancan da maganar da ka faɗa mun je wajen Atiku Abubakar mun ci kudin Atiku Abubakar ƙarya kake yi idan ka san kwandala da Atiku Abubakar ya bamu faɗi akawun ɗin da aka sa mana kuɗi faɗi adadin kuɗi ko faɗi wa aka ba kuɗi ya kawo mana a ofishin ƙungiya muka raba ko ya kawo mana a gidajenmu ka fito ka faɗa in baka faɗa ba Allah ya isa munafikin Allah fito ka faɗa maganar da kake maganar cewa mai girma a cikin abubakar wazirin adamawa ya sai motoci ya bamu. mu mun raba wa malumanmu ƙarya kake yi ba mota ba ba ƙurƙura ko agwagwa da buje ba ba keke ba ko wulbaro mai girma waziri bai saya ma kungiyar izala ya ba ko raba wani ba munafikin Allah ƙarya ce kake yi wa'anda kuma za ka yi bayani a gaban kotu sai ka faɗi motocin da wa'anda aka bawa da ranar mai girma waziri adama ya bada su ba cewa na mun fi ƙarfin ya babu ba in yi ɗauki mota ko guda ɗari ya babu mu raba wa malamai su yi harkar da'awa ni a waje na ci gaba aka samu ba asara akai ba ya raba wa 'yan siyasa ma idan zai raba wa 'yan siyasa ba ka ga laifin shi ba bai kamata ka ga laifin shi in ya raba wa malamai a ai wa'azi yi da'awa ita ta sakon Allah ba amma dai ba a babu ba ko kwara daya ko taya ba ma wannan ba tarurruka da muke yi na ƙungiyar izala bai taɓa halartar ko ɗaya ba in kuma ka taɓa ganin shi ka faɗa bai taɓa ko mana da gudunmuwa ba yadda ne magana akan janar buhari suna manara tv da muka bai ba mu kwandala ba ba kwandala shi manara english ba kwandala shi su ne muke girgirawa ko na bai bamu ba in kuma ko wanda ya san ya bamu fito ka faɗa munafiki ka ta fara masaukin bakin da muka bai bamu kokobo ba ba kwandalar shi a ciki masallacin juma'a da muka gina abuja ba kwandalar shi a ciki duk motocin da muke zirga-zirga da su na kungiya ba kwandalar shi a ciki kai da kake mun je wajen mai girma wazirin adamawa mun karɓa kuɗi da motoci sai ka fito ka gaya wa mutane nawa ne kuɗi ta ina aka ba mu motocin guda nawa ne wa ya kawo su ta ina aka kawo su talauci ba hauka ba ne don yunwa za ta kashe ka bai kamata ɗan siyasar fi amfani da kai ɗan tsoburmiri su baka kuɗi don ka zagi malaman suna masu da'awa ba wani zai ce me yasa nake talauci ba hauka ba ne. domin daga irin maganganunsa na tuntuno akwai baka hasada ta talauci a ciki don a ciki abin da yake faɗa shi ne motoci irin wanda shugaban ƙasa ke shiga irin ta suka biyu gobe da shek balalo suke shiga kawo mun aya ƙur'ani da ya ce shugaban ƙasa ya shiga mota mai kyau ni in shiga mara kyau ba ku an ba kawo mun aya da ta ce shugaban ƙasa ya kwana a gida mai kyau da kace mana gina gidaje ni kuma kabiru gombe in kwana a gida marar kyau ba in kwana a gidan kara kawo mun aya da ta ce shugaban ƙasa ya sha sun kaji da jollof rice da white rice with salad da kidney da liver da cheese da omelette da shish kebab da meat grill ni kuma yanzu dan wake da dambu saboda ni kabiru gobe mai wa'azi ne shi shugaban kasa ne kawo min ayar da take ai haka to menene menene laifi na shiga motar da shugaban ƙasa yake shiga da matukar na samo kaya na ta hanyar halal in kuma ka san motar da nake hawa wacce na samo ta hanyar haram fito ka gaya wa duniya ga motar ga hanyar haramun da na samo ta in ba haka ba idan nan Allah ta'ala furci ya ƙara ta a kansa talauci hauka ne suna sa manyan manyan ringuna mun saka bakin ciki ya kashe ka mun saka bakin ciki ya kashe ka Allah ne ya rufa mana asiri Allah ne ya babu da kudinmu muka saya muka ɗinka idan kai Allah ya jarabe ka da talauci kana tafi a kuɗe ɗan tsogurguri kamar iska za ta ture ka saboda bakin talauci da bala'i to Allah bai tsora min in yi koyi da kai don ni da Allah ya rufa wasi sannan da Allah bari tambaye ka da gaske muna shiga irin motar da shugaban ƙasa ke shiga idan shugaban ƙasa ya shiga motar sai ina zai je harkokin shi eh. kabiru gombe idan ya shiga motar sai ina zai je ba ku an samu ba wa'azi zan je da da'awa idan kai har da gaske mutumin kirki ne da mu da addini ba dan iska ne dan tasha ba ba dan bariki ba haihuwar tsaye gaya mu da wanda zai shiga bauta ta fi harkokin shi da wanda zai shiga mota ya tafi isar da saƙon Allah wa cikin su ya fi buƙatar mota motar wa ta fi albarka yanzu na ke gaya muku sintirin da muka zagaya muka dawo in ba mota mai ƙarfi mun isa mu hawa innan duwatsu kwanaki mun tashi mun tashi kwanaki na tashi daga gombe na je adamawa na samu shugaba su bana abdulbatin sun riga sun wuce muka dauta jalingo ake wa'azi muka kama hanyar mandila wannan dutsen sai da muke tafiyar sama da kilomita saba'in a saman dutse muka je wani gari guroje daga nan muka haura wani gari mayo daga ba neman aure muka je ba ko neman kuɗi mun je muka yi la ilaha illallah muhammadu rasulullah mun sake tashi mun sake komawa daga guroje makon mai mayo daga sai muka rufi gyandu ana sanyi na bala'i bayan Allah sun tsallako boda da kamaru da waɗanda ke nan Najeriya ake wa'azi har zuwa tsakar dare washe gari banda Allah ba wanda ya san adadin matan da suka taru daga ƙauyukan Najeriya da Kamaru aka yi musu wa'azi a karanta da su addini sannan muka gangaro muka dawo Jalingo aka kwana sannan muka gangaro muka zo Adama muka aje shugaba sannan na wuce Gombe daga Gombe na wuce Kano da faɗa mai in ban da jib mai ƙarfi wacce za ta yi har wanda dutse ya za a haushi ko an ce maka motocin mu motocin kai ma ta anguwa ne ko kai da baka da aiki ni dan iskan gari dan tasha kake zaune abinda kawai ka sani ana yi da mota shi ne kwalliya ba da'awa ba ka ɗauka mu ma motoci mu yi da motoci ne kwanaki mun tashi na tashi daga gombe na samu shugaba adamawa muka wuce wura oci bodan najeriya da kamaru muka tsallaka za mu tafi har ƙasar gondare ba mu shiga gondare ba sai sha dare mun samu ɗan adam Allah kaɗai ya iya kaso da suke jiran mu sai da muka yi kwana uku dare da rana wa'azi ake yi washe gari da za mu dawo mun taso tun karfe bakwai na safe wallahi tahiya muke yi ta fitar arziki ba mu shigo yola ba sai karfe bakwai na magariba awa goma sha biyu ana tafiya ta fitar arziki muna isowa masallacin dubeli matasa an cika kamar masallacin zai tsage ana jira mu zuwa ci gaba da aiki akai wa'azi wace gari akai wa'azin mata a makaranta agga daga nan muka sake tasowa wai irin wannan tafiyar da za mu kewaye duniya lokaci da ya za a yi ta yin babu motoci masu kwari da za a tafi da su saboda mu je mu isa da sakon Allah wai amma wai malami ne akan mimbari manyan motoci suke shiga irin wanda shugaban kasa ba kamar gobe fara Abdullahi irin wanda shugaban kasa irin Da labarin tambayin ku, wa ya haranta wa masu imani wa ya haramta wa malamai su sa riga mai kyau wa ya haramta musu shiga mota mai kyau wa ya haramta musu su gina gida mai kyau wa ya haramta musu su ci abinci mai kyau wa ya haramta musu su auri mace mai kyau kai idan kai jahili ne saurari alkur'ani mai girma Allah tambaya yake قل من حرم زينة الله التي قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق تنبيسوا قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون الله يكفر يا وسي يا كعب محمد صلى الله عليه وسلم كتنبيس من حرم زينة الله ويحرم تقوى تأوهيش allati akhraja li ibadihi wacce Allah ya fitar domin amfanin bayinsa waye haramta Allah na tambaya wa ya haramta shiga mota mai kyau wa ya haramta sa riga mai kyau ‘yan siyasa ne suke amfani da su a ce doka gani yanzu sun su son su shi gwamnati kalli rigunan da suke sakawa ba shi kuma ga baka hasada talauci kamar zai kashe matsiyaci ya ce kwarai da gaske duk sanda suka wuce kalli rigar da suke sakawa ku shi ke don an baku. kuma lokacin ku ya zo ku tashi ku yi magana in muka gama gwamnati za mu jajjawo irin ku kuma a kakkafa daga nan sai Allah ya sa a kafe Allah na tambaya gida mai kyau riga mai kyau mota mai kyau waya mai tsada agogo mai kyau abinci mai daɗi amarya kalar gari Allah yake tambaya yake waye ke haramun ne waye haramta kai ɗan tasha waye haramta waye haramta na ce muku matsalar in za su turo sai su turo banza in kamar masari dama banza ne dama banza ne in ka kyale shi ka kyale banza in ka ji haushin shi ka ji haushin banza shi ma haushin kanshi yake ji ya za ka da shi shi ka rike muku yana magana ba don shi ba don waɗanda suka turo shi su gane kifi na kallon ka mai jarko ba kuma wallahi bari mu tashi mu fara magana abinda muke jira Allah ya mana muwafaka akan me zamu yi sai Allah ya ce kun ka gaya musu in ba su da ansa hiya da gida mai kyau hiya da mota mai kyau hiya da riga mai kyau hiya da miya mai ɗan karar daɗi hiya da agogo mai kyau hiya da waya mai kyau hiya da amarya san kowa kin wanda ya rasa ga tauhidi ga tajaddidi ga arba'u da hadisi duka wayannan Allah ya ce lillazi da amanu fil hayati duniya anan duniyar ma dan masu imani ne in ji Allah ya sa da yi su in ga gida mai kyau duk imani Allah ya yi shi in ga mota mai kyau don mai imani Allah ya bada iko aka kera ta in ka ga agogo mai kyau don mai imani Allah ya bada iko aka kera ta in ji Allah in ka ji mai mai dan karan dadi don mai imani Allah ya sa aka sarrafa ta bakin ciki sai kashe ka in ka ga gallo ne yarinya ga tadaruri ga hijabi ga qur'ani ga tilawa dan mai imani ne Allah ya halice ta Kun hiyar lil da amanu ran da kake jira wai ka gama cikin kaskanci da talauci da wulakanci to yanzu kan banda sakarci mu da muke sa ran mun je lahira Allah ya ba mu aljanna mu da muke roƙo Allah ya ba mu aljanna duk abin da ke duniya nan yayi kama da jin daɗin aljanna wai mai sa ran zai samu aljanna a lahira da ya kake jin haushi ya shiga mota mai sa ran zai shiga aljanna kake jin haushi ya sa riga mai kyau ka ba san me kake kuwa da kun sa wa malamai hankali riga sai an ba shi kyauta sai alhaji hannun riga ta duk agogo ya cinye nan gwiwar ya cinye nan sai ce wannan ba ta iso layin su malam sai a ce a ji a kai mishi shi ko malam a kai mishi ce Allah ya saka da alheri ya kai wa tela a fata nan a gyara nan a gyara nan ran juma'a in ya saku alhaji yana zaune cikin fada malam ya zo ya gaisuwa sai ya wuce alhaji tun zire dariya ya ce na yi mamaki sanda na ba ma da rigar nan ban ɗauka zai iya ɗauke ta ba ka ga yadda ya ɗauke ta tsaf kai malam an kawo ba rigar da daddare ka ɗauka ba wanda ya sani Allah karka ka jarrabe mu da irin wannan rayuwa da ka kuwa wuri za a bada yarinya sai an ga ta musaka musaka ya gurgo gurguwa tana tafiya tana haka tana offside tana up and down ta ta wanda ai ta malamai ce ta Allah ya isa saurara ta ji idan baka sani baka sani mu ba zaune gari banza bane muna da sana'a in baka sani baka je ka tambaya ka ji, mu ba zaune gari banza bane ba 'yan Allah ya ba ku mu samu bane muna da sana'a rigunan da ka zama muna ɗinkawa sana'a muke yi gidajen da ka kaga muna ginawa sana'a muke yi je gombe ka bincika in baka sani ba je ne ni sakatare na Ibrahim Baba Suleiman darasa social media a gombe kai a kowane wata ina biyan ma'aikaci albashi saboda ma'aikaci ɗari biyu wa'inda nake biya albashi a karkashi na suke cin abinci sama da ma'aikaci ɗari biyu ba maganar shugaba ba lalawa ake ba ba zama gari banza ba ne muna da sana'a islam ya yarda da kowa zai yi sana'a ya nemi abin da zai ce mu mu yi mu nemi abin da za mu ci wannan na haska masa kaɗan ne ba sana'a ɗaya ko biyu muke yi ba ba uku ba kai dan tsumburburi kai ne kake zaman banza zaman kashe wando shi yasa da ka malami da mota a wani za ka tunani ba shi akwai mamu ya sayar da ka ga malami da riga abin da za ka tunani shi ke nan ya zo ya sayar da jama'a ya samu riga saboda kai dan zaman kashe wando ne to ba haka muke ba sannan maganar da ka faɗa cewa wai mun rubuta estimate na ƙarya mun cewa a tiku abubakar mai girma wazirin adamawa wai don ya ba da kuɗi ƙarya kake yi tun da muka zo duniya ba mu taɓa rubuta layi ɗaya wa mai girma wazirin adamawa don ya ɗauki kuɗi ya babu ba ba mu taɓa ba in ka mun taɓa ka kawo takardar in ka mun kowa za ka guda mana ba za ka guda wa kotu kotu za ta sa ka nemo takardar sannan estimate din na ne mun rubuta wa zurin adamawa estimate na ne me za mu yi mishi da muka rubuta estimate din don ababu na mai estimate din ni na san wallahi ba a bakin wazirin adamawa ka ji wannan magana ba wallahi wazirin adamawa ba zai faɗa ba don ya san ba a yi wannan ba wanda ya ɗauke ka kwangila shi ya ka labari kai ko baka san dan iska ne dan uwanka ba ka kama ka rike ka zo ka hau kan mimbari kuma kai da ka kana cewa wannan mimbarin annabi Muhammadu ne kana faɗan magana akan mimbarin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ƙarya da in akwai kawo shi inda ba ka sace girmar kokowa kawo munafiki kawo idan akwai ƙarya ne mun yi kenan kai baka ba sabon suwaye ba kai baka sabon suwaye ba da ka sabon suwaye ne wannan hauka ba da ba za ka yi shi ba maganar kata mun je wajen tinubu mun ci kuɗi a wajen tinubu don Allah zo ka gaya mana kuɗin da tinubu ya babu. zo gwada mana kuɗin da tinubu ya bamu na san tinubu ya zo taron buɗe masallacinmu taron buɗe masallacinmu ran da suka zo da shugaban ƙasa ya zo taron buɗe masallacinmu da wuya a ce an yi wata ɗaya ko wata biyu bai zo masallacinmu ya yi sallah ba in bai zo ba za ka ga kashin mataimakinsa ya zo ya yi sallah amma je ka bincika in suka zo suka yi sallah faɗi kwandanar da suke ajiyewa in za su tafi faɗi kwandanar da suke ajiyewa faɗi kwandanar ƙara ma shi filbu zai ce aiki masallaci mu ya ba da gudunmuwa amma nan ma sai da aikin ya zo ƙarshe ita ma bata taka karata karya ba kuma ba mu ya ba ba gudunmuwar masallaci ce baya sai dai ko kwandala ka ɗauka ka babu za mu gaya wa duniya ka bada wanda bai bada ba kan ce bai bada ba to faɗa mana wajen wa ne muka je neman kuɗi wajen wa ta ina duk aikace cikin da muka yi da na'am launcin da muka yi na gina university tinubu ya aika da gudunmuwan naira miliyan goma abin da ground breaking na gina university amma san da ya mu miliyan goma akwai mutumin da a wurin ya mu miliyan ɗari biyar kenan idan akwai da za mu biya wa bukata saboda kuɗi wanda ya da gudunmuwa miliyan goma wani ne ba sai zama ko wanda ya da miliyan ɗari biyar to wanda ya da miliyan ɗari biyar ɗin ba ma ɗan siyasa ba ne ɗan kasuwa ne ɗan kasuwa ne abin da ya kawo gaji ina gaya muku wannan magana na fara haska muku tun yanzu ba karewa za ta yi ba gobe ma wani zai fito wallahi kowa muna jiran sa ga ga mai doki duk abin da ka sani a kanmu fito ka faɗa wa duniya in ka rufa mana asiri Allah ya isa ƙungiyar izala ƙungiya ce ta wazi ƙungiya ce ta da'awa kuma duk ɗan izala ya san ya ke a izala ai ba shan balano ne shugaban izala da farko ba ko shi ne kamin shi ya yi da ya bayan ko ba yi su ba shugaban gaban da shugaba balala ya kawo kungiyar izala wa ya kawo ɗaya bisa goma sa shugabannin baya waye ai wannan roƙe-roƙe da kake hange shek balala shi ya kawo ƙarshen sa a kungiyar izala wai sai gashi wai mun haɗu da ibrahim ɗaya rubauci a makka saboda neman duniya an je wajen ƙaura gwamnan bauchi Ka ji wawa hoto ne ya gani a social media ga ƙaura gwamnan bauchi ga shugaba balalau gani ga ibrahim sheikh ɗahir bauchi adana ma nasiru gwamna yana wurin da wasu mutane da yawa hoton da ya gani shi ne hujjasa ga mu mun je mun haɗu da Ibrahim ɗaya rubuci bayan na zazzagi babansa amma mun tafi wajen kaura neman kuɗi. Ai shi kaura gwamnan bautin yana nan da ransa bai mutu ba. Ba mu muka je inda yake ba shi ne ya taso ya zo inda muke. Nan inda ka gani shemar Sheikh Abdullahi Balalauce da Kabiru Gombe. Ɗakin mu ne wuri Mai girma kauran Bauchi duk wanda ya je aikin haji in mun je mina sai ya baro masa ya ɗebo tawaga sai ya zo ya gaida shugaba saboda girmamawa wallahi bai shugaba bai taɓa tashi ya taka inda masa take ba ba zai bari ba zai ce ku mu ne dole mu ba ku ni zan taso da jama'a ta yanzu kuma in yanzu zo ya zauna ya fira kwana biyu da za mu yi amina in Allah ya da zai zo sau ɗaya ko ya zo sau biyu ya kake so bai iya zama kurish da kare ɗan tasha Sheikh Ibrahim Ɗahir Bauchi har da bambance-bambancen fahimta da muke da su da 'yan ɗariƙu da sauransu a Najeriya a Najeriya kuma akwai baƙaƙen arna da muke zama tare da su ƙarya nake akwai matsalar da za ta taso ko mun ki ko mun so sai mun haɗu da su mu magance matsalar da waɗannan baƙaƙen za su kirkiro mana bayan mun gama sallama su sannan kowa ya gane gidan uban amma dole ne babu da zaɓin wannan wannan laifi ne shi shek Ibrahim ɗaya Bauchi shi ya taso ya kawo shugaba ziyara shi ya taso ya zo da ya kawo shugaba ziyara kuma ya ce shugaba ne eh, kai nake so ka sama mun ɗaki a nan tantse nake so in zauna shugaba ya tada alaran ma nasiru gwandu da ɗansa babban ɗansa don ɗan yayansa ne abbas da ibrahim baba suleiman yace maza ku je ku duba min duk ɗaki da ake da shi MP a nan Ya zana rama da tsarin sai karfe ɗaya da rabi suna neman ɗaki kafin su samu ma amina na gare sannan aka zo aka kai shi ya ce shugaba na gode wannan abu da ya gawa shugaba girmama shugaba ya ko wadatar da shugaba ya shi shugaba da ya ji daɗi ya sa aka baki masauki girmama shi ya ko wadatar da shi yanzu a wannan abin da aka yi abin ban sha'awa ne ko abin kyama ne aka yi to amma wannan ɗan tsumburburin makiyin Allah da manzo saboda bukatar iyayen 'yan siyasa sun bai da shi sakarai ya zo yana magana akan abin da bai masan ya ce ba Sheikh Ibrahim Ɗari shi yana nan da zai ka tambaye shi gaji shi ya kawo shugaba ziyara a shai masa ko mu ne muka je gwamnan shi yana nan da ransa zai tambaye shi gaji shi ya kawo shugaba ziyara ko shugaba da ya je inda yake sai ka san wake ce shi abdullahi balalau an ce maka sauran wa na irin ka annabi muhammad sai sai ce Allah yana so yi wa bawa ni'ima ya ga alamun ni'imar a jikinsa bari in bai ga da Allah riguna da muke ta dinkawa yau gani da sabuwar riga an jima ka gani da wuta gobe ka gani da wuta idan tara su nake akwai ɗakin da zai iya ɗauke riguna na shekara ya ake da su wuta muke sawa mu kona wallahi bayin Allah muke ba sadaka bai yi sadaka da riga ba yi sadaka da riga ɗari a shekara bayan Allah kuma nake baiwa saboda Allah ya bani ikon da zai yi kai kuma dan dusashe ci gaba da zama da yan jallabiyar Allah ya barka haka har zuwa ranar tashin alkiyama idan kai malamin hadisi ne je ka karanta kissar amirul mu'minina fil hadis al-hafiz wane ne al-hafiz a wajen malaman hadisi shine ibnu hajar al-asqalani je ka karanta kitabul ilm na shehu malami ibnu usaymin ibnu taymiyyah wannan zamanin Allah ka kabarinsa da rahama ya kawo kisar ibn hajar san da yake alkali in zai je kotu mota da tafi kowace tsada sai sarakuna suke hawa a lokacin shine a yi amalanke a sa dawakai guda biyu su riƙe jan amalanken a ɗaura kujera a sa nema ya zauna a kai idan da tafi kowace tsada ita yake hawa idan zai je ofis shigar da yake in ka kalle shi dole baka shawa sun ci abinci sun yi kiba sun yi tumbi ita bushewa daga har zuwa ta tashi alkiyama amma idan ka ga mun ci haramun kira muka mana wazi muna da wannan haƙƙin sai wani mai hude irin hude Bai hudan ɗan black makin ne ko zai ɗan black market kuma ko ya riga ta dubu dubu ko to ta nan yake zuwa ya wuce kawai wannan bai hude da ibi da hajjar yanzu zai wuce sai tare shi da zai gasa yake kai ba malamin Allah ba ne ɗan busashe saurara ka ce ba malamin Allah ba ne ibn hajar ce a ah, saboda mai kace ne ba malamin Allah ba ne yace ka sai annabi ku yayi ƙarya yace annabi mu baya ƙarya yace to annabi ku ya ce ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir duniya kurkuku mai imani ne a janna kafiri kai ka ce ga ka mai imani ne ko ba ka a kurkuku kana hawa abun hawa irin na sarakuna kana sa riga irin ta sarakuna kana cin abinci mai kyau kayan bulbul ni ko lokacin mun dan wuta mai kuma ga a aljanna da kyan nake karyawa ibn hajar ya ce a annabi gaskiya faɗa kai ne baka fahimci hadisin ba yace menene ma'ana hadisin yace kaga duk jin daɗi da nake yace eh yace an kwatanta da jin daɗin da Allah zai bani a aljanna to yanzu kamar gidan kurkuku nake sai an je aljanna ka ga ikon Allah kai kuma haka duk kauye nan da kake sha yace eh yace an kwatanta da babba kaka da za a yi wutar jahannama to yanzu a aljanna kake jira ka mutu nan za ka ga wutar yana bari wanda ya kama hanya ya wuce munafikin Allah kaga wannan jin daɗin da muke yi in an kwatanta da abin da Allah zai damu a lahira in Allah ya karbi aikin mu yanzu kamar muna zaune a gidan kurkuku ne kai kuma dan ka kaga halin da kake sha da wannan baka hasara saka in an kwatanta da azabar da Allah zai maka inda ka tuba ba to yanzu cikin da kake dadi kake ji dan busashe gida sai an danna ka ba. in kai malamin fiqh ne je ka duba rayuwar Imam Malik wa ya gaya maka duk malamai talakawa ne wa ya gaya maka har a cikin annabawa akwai masu arziki har a cikin annabawa akwai sarakuna amma idan ka ga mun sauka hanya mun je mun bi wata hanya da Allah ya haramta za mu nemi duniya kana da haƙƙin ke mana siya. amma karka tuhume mu don mu muka ji daɗi da abinda baka sanya haka muka samu shi ba idan ka yi haka ka fita daga hurumin hurumin ka baka da wannan yanci kasa da ɗaya jira na biyu walau annahum fa'alu ma yu'azuna bihi walau annahum fa'alu ma yu'azuna bihi lakana khairan lahum wa ashad تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما كتابه المسك كتابه مسك وفي ذلك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون